wallahi ina karatu na a sauki akwai lokacin da tun aka matsa min in dawo gida to ni kuma ba na son a haɗu da kowa ba na son na shigo cikin yan kwana na saboda gaba ki ɗaya duk na ga kaman ba sa suna ni ma ba ah, faraku ne fargaban ki da faraku da kai ne ta ta fara shi ya ta ita kuma burin da kawai tana son ta ganna kusa da wallahi ya yi wallahi haka malam ba na so amma haka haka baba na ya samu ya mun na dawo Najeriya ina dawowa Najeriya yau na dawo ba na hau mota na accident malam subhanallah subhanallah ai mutane ma ina garin na Istanbul malam na taɓa wannan mafarkin gashi nan exact irin wannan accident din da ne asibitin ma da aka daina ma da na da na suma mm. na yi taɓa mafarkin shi gashi nan ina wannan asibitin. To ai matsala ne ai dama annabi ya faɗa duk mutumin da ya yi mafarki wadda munana Hmm. ko mummuna akwai addu'a da annabi ya bara a cewa mutum ya riƙa yi hmm. to Allah zai kare ka daga sharri kuma ban haka kai hadiya sadaka to amma mutane suka mantawa mutum sai mafarki mummuna ko ya ga cewa ga shawari kaza sai ya dauki abin ba wani abu ba hmm. mafarki akwai <coughs> da dama akwai mafarki na kasala ko sanyi ko daɗin bacci amma mafi akasari mafarkin da na taba bayani irin wannan mu mm. fasara mafarki wadda mafarkin da baka mantawa to yana iya zama gaskiya wa annabi ya faɗa cewa duk mafarkin da zaka yi ka fita shi kuma ka ga baka manta shi ba mm. to yakan iya zama gaskiya da kuma sa'o'in mafarkai mm. eh bayan sallan asubahi ko kuma da asubahi cikin dare duka wata da lokutan da in mutum ka yi mafarki ka tashi ka ga lokacin agogon ka karfe ka ne to wannan yanzu kan iya tabbata cewa wannan gaskiyar mafarki ne eh, kuma dangane kuma mafarki da dama yakan iya zama mana ishara hmm. wasu kuma yakan zama a izina wani kuma gargadi hmm. to ka ji abin da ke faruwa ke zan yi tunawa kuma ka taba ba da wani sadaka akan mafarki na kursiyu da lafi da laƙadi ja'akum hmm. ah.